إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وسفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 25 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da ashirin ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima road angwari mijiyar kaduna a wannan kasa ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة نا أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى منقنا أشافي نستم أجير مقانا مجلس وانا للتافي وانا شيني مجلسينا أربعين دهدو زام تاشيني أكان حديث مزيفة كو؟ دم ساتن ديوتي أكان شمك قوانا كو؟ za mu tashi kan hadisin huzaifa malam yake cewa an huzaifata ibn al-yaman radiyallahu anhu qala hadisi daga huzaifa dan yaman Allah ya kara yadda a gare sa wanda aka fi sani da sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma a'lamun nas bishar a duk sahabbai ba wanda ya kai shi sanin sharri wani zai ce shari kuma a yin baka san shari ba za ka fada ciki ko haka ne baka san shari ba za ka iya fada ciki to abin nufi duk wani shari tana musiba da za ta samu al'umman nan shi ya fi kowa sananta saboda manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi abokin sirrinsa kowane sahabi akwai darajar da yake da shi a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sirri huzaifa shine sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ke sirri baya sirri da kowa sai shi shi yasa duk wani hadisi da ke magana akan tunu na zamani na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a bakin sa ake samunta. saboda manzo Allah ya sirri da shi ya gaya mai kaza abu zai faru a lokaci kaza in ana neman bayanin ta wajen shi za a zo kana za ta kunnowa al'umma ta kai kamar kaza a wurin sa za a samu abu kaza zai faru farkon fitina ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan kofar ta budu har abada ba za ta rufu ba a hannunsa aka samu kuma wane ne sai da Umar shi yayi wannan bayanin duk wani abu na sirri na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Huzaifa ne kuma ta dalilin sa aka hada Qur'ani wannan Qur'anin da muke kallo ta dalilin sa shi ya ba sayyidina Uthman shawara saboda abin da ya gani a Azerbaijan lokacin da aka je cin Azerbaijan da yaƙi ta koma ƙarƙashin musulunci kaga ba tun yau Azerbaijan take musulma ba kuma matsalan wannan dai ƙasar da ka sani da suna Azerbaijan dai tun a zamanin Sayyidina zai Kuzaifa ne kwamandan yakin suka je ya ga kowa na karatu yadda ya sani kuma wannan ya ce nawa karatun ya fi na wancan da ya dawo ya ce wa na usman ta shawara ina ganin gaba za a samu matsala a cikin al'ummar manzo Allah ya faru ya ce ga abin da ke faruwa da muka je yaki wancan ya karatu da kira'a daban wannan ya karatu da kira'a daban kuma kowa a cikinsu yana ganin nashi ne kaɗai ƙur'ani na sauran ba ƙur'ani ba ne ina gani a haɗa ƙur'ani a wuri ɗaya a tura kowane gari da ke ƙarƙashin musulunci sahabi ya karantar da su kaga a bakin dai sahabi suka ji ko A za su ce wani sabon abu bane shikenan aka yi haka dalilin kada rasmul usmani da ke hannunmu yau kenan to wannan huzaifa ne ya kawo wannan bayani qala yace kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'anil alkhairi, wa kuntu as'aluhu 'anil shar makhafata an yudrikani huzaifa Allah ya kara yadda a gare sa Ya ce kanan nasu mutane sun kasance yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tambayan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa anil khairi akan alkhairi wa kuntu as'aluhu anil shar amma ni huzaifa ina tambayan manzo Allah ne akan sharri dalili makhafata an yudrikani tsoran kada sharrin dan ya riske ni kaga mutumin da ya san sharri ba ɗaya bane da wanda bai san sharrin ba kwata kwata ko zai yi dumu-dumu a sharrin bai san ya shiga mai sharrin ba amma duk wanda ya san sharri to ya fi kowa nisantar sharrin a fahimci matsalan misali mutum ne maɓarnaci sai ya tuba daga wannan ɓarna duk kofan da zai kai shi zuwa ga ɓannan zai bari zai toshe saboda ya riga ya santa ko amma wanda bai santa ba fa zai fada bai kan ya fada ba ko ina fata an gane shi huzaifa yace dalili na kenan ina tambayar manzo kowa in yazo sai tambayar manzo Allah akan alkhairi amma ni idan nazo ba ana tambayar sa akan alkhairi sai in tambaye sa akan sharri tsoron kada sharrin yazo ya riske ni kaga ko yafi kowa ta ka kenan ko kaga ko in ka riga ka guji sharrin shikenan ko ka huta amma ji matsalan alkhairi mai sauki ne amma sharrin shine zaka fada baka san ka fada ba sai yace dalilin da yasa nake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan kan sharri kenan idan muka duba za ku ga malam ya kawo dugo guda uku ko nukta nukta nukta guda uku sannan sai ya rufe shi da invited comma ko abinda yake nufi anan akwai ragowar magana ka'ira ne na bincike to tun da ba shi yake bukata a daidai gaban nan ba sai ya cire ragowar dan hadisin na da ɗan tsawo ina fata an gane tukwasansa shine ya rasulullah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin ja'ana Allah bi hada al ya ma'aikin Allah mu larabawa quraishawa mun kasance cikin sharri da jahilci kafin ka zo sai Allah ya kawo mana kai a wannan alkhairi na musulunci ina fata an gane hal hunaka min shar'in min ba'di hadha alkhair shin akwai wani sharri bayan wannan alkhairin da ya zo mana da shi qala na'am sai manzo Allah ya ce eh akwai wani sharri ba fihi bakharu a cikin shi akwai dagwalo akwai cakuɗe ɗeniyan abubuwa yawa ƙalawa ma da hannu sai huzaifa ya ce menene cakuɗe ɗan abin da ke cikinsa gwagwanan da ke cikinsa da abubuwa iri-iri sai manza Allah ya ce qaumun yastannuna bi gairi sunnati mutane ne wanda suke bin sunna amma ba da sunnata ba wato sun kirkiro ne nasu sunnan kuma suna jingina shi zuwa gwani na manzan Allah amma fa ba na bane kaga cikin musulmai kenan ko kuma suwa kenan malamai kenan ko a su bane ake bi kai su ake bi ko ina fata an gane suna sunna amma fa ba da sunna ta ba an gane wa yahduna bi ghairi hadi kuma suna shiryarwa amma ba da shiriya ta ba kaga malamai ne kenan ko kaga manzo Allah ce ta'rifu minhum wa tunkir amma zaka iya gano kurakuran su kuma zaka iya inkari wato bai yawa ba amma yanzu zaran kurakuran bai da yawa amma ne akwai su ɗaiɗiku ana iya tsinto kurakuran an gane matsalar shi sa ce za ka iya ganowa kuma za ka iya inkari wato kyawawa da munana duk an cakuɗa su kaga yanzu mummunan sai ka dinga ɗaukansa a matsayin ne kyakkyawa amma sai manzo Allah ce Huzaifa za ka iya gano kurakuransu kuma za ka iya yin inkari a ni bai yadda da wani kaza ba me yasa saboda kai ka san cewa ya saba ko shine dalilin da ya sa manzo Allah ya faɗa haka ina fata an gane fa hal ba'da zalika khair mai sharrin qala na'am zaifa yace sai na ce bayan wannan alkhairin kaga an cakuɗa gaskiya da mai kenan ƙarya ko amma mutane sun iya ganewa wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne sai huzaifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan alkhairin akwai wani sharri barka ji da fi shi muni kuma kaga wannan sarrafa ne manzo Allah ke bashi labari ko sai ce du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha hazafuhu fiha malamai ne a bakin gabar wutan jahannama duk wanda ya amsa musu za su je cuta an fahimci matsalan kaga wa'ancan an gano an yi inkari to wannan su a bakin gabar wuta suke ma kiran mutane suke su zo su amsa azala ce kuma duk wanda ya bi su za su jefa shi wuta sai huzaifa ga yanzu amfanin tambayin kenan ko sai ce sifum li ya rasulullah Sifanta mun irin waɗannan mutanen saboda me in na san su me sai in kiyaye ko sai manzo Allah ce hum min bani jildatina wa yatahaddasuna bi alsinatina wa fi riwayatin hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina yace fatan mu daya da su kina a cikin mu suke ko kuma suna magana da harshen da muke magana kenan me ba wasu mutane bane ko a cikin mu suke kuma su ne za su dinga daura ma ina kofar wutar nama. gabar da za ta jefa mutu zuwa ciki ina fata an gane to cikwasan kenan sai ce ina fata an gane sai anan sai ce sun mazakara shay'an mina sharri wal fitan shine sai manzo Allah ya ambaci wani abu na sharri da fitina to wannan shine bayanin ina fata an gane shine malam ya cire a gaba kaga shi sai ya dan sa maka akwai alamar ragowar magana to saboda kada ya tsawaita maganar sai ya cire wannan sai tafi zuwa muhallin shahid fa qala huzaifa bayan manzo Allah ce mai harshen mu daya ko kuma suna kira mutane zuwa gabar ina wutan jahannama sai huzaifa yace fa mata Amuruni in adrakani zalik in na samu kaina a irin wannan zamanin malamai ne a bakin gabar wutan jahannama sukan kira mutane su fada ciki kuma manzala ce duk wanda bi su za su jefa shi ina wuta sai ya ce wani ba zai gane wannan bayanin ba ko zai daga mamaki a nan garin akwai bawan Allah da gamin direba ne ba na so faɗi sunan anguwa ya ce malam an ɗauke ni direba gidan wani mutumi wai da ake kiran shi malam wai shehi ne shi ya ce malam da muka je na zauna a cikin masallacin gidan ya ce lokacin sallah ya aka kira sallah ya ce malam sai muka tashi na dan tashi ne na filana ina jiran liman ya zo ya ce da liman ya zo ta ƙofar liman ya ce sai aka yi ikama da aka gama ikama ya ce sai liman ya tsaya ga juya ya kamata ya ko ya yi kabbara ko ya ce sai na ga liman yana ta kallon mu bayan ɗaya ya gama kallon mu sai ya ƙara fita ta ƙofarsa ya ce tunanina alwalarsa ce ta warware ya ce sai na ga mutane kowa na ta sallah aka gama sallah sai na ga mutane na watsewa ya ce sai na kasa haƙuri bai wani da ke gefe na na da ah, ya faru ne na ga mutane sai ce ali ah, mai ya kalli fuskoki mu ne zai je saudiya ya mana sallah abin dariya ba ne abin takaici a nan garin kaduna kuma ba'i da nisa da mu wannan masallacin ya ce ya ce malam kamar almara ya ce da na yi fushi na ce kai ba zan tsaya ba ta ɓata mun lokaci ya ce amma sai na yi tunani idan na tsaya ma na tafi ma ai mutumin nan ma ya bace ni kai barin tsaya sai na ga ƙarshen abun nan ya ce bayan isha'i sai aka kira ni ya ce wai mana ya gada da saukiya a fa lokacin karfe biyu lokacin saudiya a rigayen la'asar a ba gaba ne wai a lokacin zai je saudiya ya musu azahar da la'asar ya ce da muka zo bayan isha'i sai ce sai mutumin ya kira ni malamin ya ce sai na zauna sai ce an gaya maka sharaɗai na ya ce sai na ce mai eh sai ce haka iya aiki da ni an gaya ma nawa nake biya ya ce eh an ce mun dubu takwas kake biya duk wata ya ce haka iya aiki da ni sai na ce mai a'a ba zan iya ba sai ce sai na tambaye shi sai ya tambaye ni dan me yasa ba za ka yi aiki da ni ba ya ce kuma dan in gaya mai wannan kalman guda ɗaya shi sa na ɓata lokaci na ya ce na ce idan na ji ka zan halaka sai ya ce aka ce kai shiga wata ya ce wannan ɗan yi zala ne sai aka fitar da shi to don Allah yanzu duk wanda ya bi wannan ina zai kai shi yanzu ka fahimci zakon kenan ko eh yace malamai ne a bakin gabar jahannama duk wanda ya amsa musu za su jefa shi cikin ta an fahimci wannan kaji abin da manzo Allah ce wa Huzaifa to tun da manzo Allah ya faɗa haka sai Huzaifa ce to yana neman mafita ko me hikimar saboda in ya samu kansa irin wannan zamanin an riga an bashi mafita in yabi zai samu mafita ko ba zai samu ba zai samu sai ce fa mata amuruni in ni zalik me kake umurta ta ya ma'aikin Allah in irin wannan zamanin ya riske ni an samu malamai a ba a bakin gafar wutar jahannama suna kiran mutane su bi su kawala sai manzo Allah ya ce mu huzaifa talzamu jama'atul muslimina wa imamihim kallizimci tarin jama'a ta musulmai wanda suke kan sunna kaji shine muhalli shayi kama akan ta'rifin jama'a ne ko ya tsaya wannan yace wa imamihim da kuma jagoran musulmi a wannan zamanin saboda musulunci shine ne ka'ida ba a tafiya ba tare da jagora ba jagoran nan ko da yaro ne ɗan ƙarami dole ku bi shi ga shi manzo Allah ya kwatanta mana a zamaninsa manzo Allah ya tattali sahabbai su je su yaƙi romawa rashin lafiyar da manzo Allah ya fara wanda ya fara masa daga ciwon kai wanda bai tashi a wannan rashin lafiyar ba har Allah ya karɓaransa sai ya ce jagoran wannan tafiyar shi ne usama bin zaid yaro ne ɗan shekara goma sha takwas manzan Allah ya ce shi zai jagoranci dukkijai 'yan sittin saba'in tamanin yanzu kaga ana ba mu wani tarbiyya ne ko? abinci matsala ana ba mu wani tarbiyya ne yaro ne ɗan shekara goma sha takwas kuma aka ce shi ne kwamanda sai abin da ya ce ina fata an gane da wanda suka haifi babansa wanda suka girmi babansa da abokan babansa da sa duka an ce suna ƙarƙashinsa shi zai ba da umarni shi zai hana kuma bayan manza Allah ya rasu suka tafiya saboda suna so su dike menene yanayin rashin lafiyar manza Allah sallallahu alaihi wasallam suna manza Allah na rasuwa sai na bakar hawa ya ce su tafi kuma usama ne dai ya jagoranta ina fata an gane saboda haka ne mahimmancinsa ko tafiya za mu yi mazala ce kada mu yi tafiya face sai mun sa ɗaya ya zama jagoranmu wani yana nuna maka mahimmancin shugabanci a rayuwa musulmi yanzu ku za ku yi tafiya ku uku ne congregation ko ku hudu ko ku biyar ku a sunnace dole ku samu mutum ku ce shi ne jagoran tafiyar wato a tafiyan nan da za ku yi gabaki ɗaya yanzu kaga ana koya ma musulmi tarbiyya na me na leadership shi zai ba ku umarni ku bi shi zai hana ku ku hannu amma umarnin da zai ba ku ya zama dole akan bisa dokar Allah da nawa da na manzansa ga Abdullahi bin Huzafa shi ne manzo Allah ya sa shi jagora a wajen yaki mazala bai je yakin ba amma sai ya tura su hadisin imam bukhari da muslim da ya tura su su tafi yaki sai ce shine komanda da aka je wajen yaki sai aka bata mai rai sai ce ba manzo Allah ya ce duk abin da nace ku bi ba suka ce eh ba kun fusata ne ba sai ce to a je a haƙa rami ba su ce a'a ba saboda dokan wa maza Allah sai suka haka rami yace a ibo itace aka ibo itace aka sa yace a kunna wuta aka kunna wuta sai ce ai maza Allah ce ku mun biyayya ko suka ce eh sai ce to a fada <laughs> sai wannan ya kalli wannan sai wannan ya kalli wannan a wuta sai wani matashi ya kalli wutan ya kalli sauran da ke kai dan wutan nan muka yi musulunci dan gudun wutan nan muka yi musulunci wallahi ba za mu shiga ba sai mun je mun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da muke ciki in ya ce mu shiga to sannan mu shiga amma in an tafi ayi ka ga maganar shiga ya kare ko da ana dawowa sai suka gaya wa manzon Allah ga fa abin da ya faru sun ɓata wa kwamandan sarai kuma ga abin da ya ce sai manzon Allah ce lau dakhaluha ma kharaju minha abada da sun kuskura sun shiga da har abada daga nan har lahira za su zarce sai ce innama ta'at fil ma'ruf biyayya da ake yi wa shugaba akan abin da yake doka ne bai saba wa Allah da manzansa ba fa in amara bi ma'siyatin in yayi umarni da saba wa Allah fala sam'a wala ta'a ba za a ji ba ba za a yi masa biyayya ba aman ji matsalan kaga anan shine ya ayyuhal ladina amanu atii'u allaha wa atii'u rasula sai ce wa ulil amri minku. imam ibnu kathir ya kawo shi ne a karkashin tafsirin wannan aya ina fata an gane kaga yanzu da baibayi aka bada ko saboda mahimmancin wa jagora ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a shi ba sai da aka samu jagora tukuna wani yana nuna maka me muhimmancin me jagoranci a musulunci sai ki kash yau mu ne ba mu san jagorancin ba ina fata an gane da zaran mun samu jagora daga nan fa mun dingi korafi mun dingi faɗi mun dingi raki mun dingi kaza musulunci an tsara shi ne akan bin jagoranci to bari mu ji tsarin da manzo Allah ya bada kuntu zaifa yace sai na ce fa in lam yakul jama'a wala imamun idan ya zama cewa ba su da jama'a ta musulmi akan sunna wanda suke tafiya kan sunna kuma ba su da jagoran da ke daura su akan daidai ba su da jagora ya zai kasance sai manzo Allah ce fa'tazil tilka al ka bar duk wa'annan ƙungiyoyin ki ɗayan su ka nisance su duk wata ƙungiya ka nisance ta walau an uba bi asli shajaratin hatta yi al-maut wa an zalik kai da za ka je ka duke tushe na bishiya har mutuwa ya zo ya riske ka kana rike da tushe na bishiya a a wajen mutuwa ya zo ya riske ka to ya fi maka alkhairi da ka je ka shiga cikin wa'annan ƙungiyoyin sai su halaka ka an gane wato in ya zama na cewa babu jagoran da ke ɗaura mutane akan sunna ina fata an gane kuma babu shugaba wanda shi zai ba da umarni a bi zai yi hani a hannu duk wata kungiya da za ta fito manzala ce ka nisance ta kowace irin kungiya ce ka nisance ta kaga yanzu ana nuna maka haba haba ko an kada ka fada cikin bayanin da aka yi a baya ko dan akwai wanda malamai ne a cikin gabar me wutan jahannama in ka amsa musu su jefa ka ciki kuma yanzu matsalan kaga kenan a cikin wannan hadisi a wata ruwaya sai ya ce sai ya kunu min a imma za a samu bayana jagorori la ya hata duna bi hudaya ba sa shiryarwa da shiryata yanzu ke nan ko haka ne wala nuna bi sunnati kuma ba sa aiki da sunnata wasu na yi asai wasa kubu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jismani insin cikin wa'annan jagororin za a samu mazaje za su tsayu zukatansu zukatan shedanu ne amma a jikin dan adam wato da su da shedanu ba bambanci yanda shedan yake zuciyarsa gurbatacciya ko haka su ma suke gurbatattu ne zukatansu amma jikinsu na ne na dan adam mutane ne amma da zukatan mai shedanu sai ce kaifa asna'u ya rasulullah in adrabtu zalik yanzu kana ji manzo Allah zai bada mafita ne yace ya zan yi idan na samu za kaina a irin wannan zamanin sai ce tasma'u wa tuti'u lil amir ka duba duk siffan da manzo Allah ya siffanta ko sai ce ka ji ka yi wa wannan shugaban biyayya ka duba fa bayan duk wannan sufofin da manzo ya bada yanzu me yasa muke zargin shugabanninmu 'yan siyasa yanzu dai ga siffofin da manzala ya bada ko mutanen kirki ne to a cikinsa akwai na kirkin ko amma ka duba inda manzala ya siffanta siffa ta mutanen banza ko hasa aiki da sunna sannan zukatansu irin na me shaidanu amma a jikin wa dan adam sai huzaifa ce in na samu kaina a irin wannan zamanin ina mazala na kawo mana mafita kenan ko ya zan yi a matsayina na musulmi sai mazala Allah ce tasma'u tuti'u lil amir zaka ji duk umarnin da shugaban nan zai bada ka ji kuma kamai biyayya matukar ba ya sa ka saba wa Allah bane to kakkat sai mazala Allah ce wa in daraba zaharuk wa akhadha maluk fasma wa ati' da zai duki bayan saboda kika kaga buguta kenan ko haka komin ya sa a duka dukan banza dukan ma na banza ko eh yace ya kwace dukiyarka kaga kita ne kirikiri ko manzala ce fasma wa ati' ka ji wannan umarnin da wannan shugaban zai yi kuma kai mafi biyayya matukar ba ya saka saba wa Allah bane kaga shi nan, har yanzu shi ko ba mu da mafita a siyasar mu ta Najeriya gaskiya ne ko ba gaba ko wani matsalan zukata ba sa son jin wannan haka ne an fahimci matsalan amma shine gaskiyan al'amari manzo Allah ya ba mu mafita ko bai ba mu ba duk yanda shugabannin mu suka kai manzo Allah ce mu yi musu biyayya matukar ba sun samu musaba wa Allah bane yanzu inda zamu yi kan mu adalci duk ababen da shugabanninmu ne yanzu suke samu yi akwai wanda yake sun samu musaba Allah ne sai dai mu gani wani personal interest ne namu to mazala ce mu ji mu musu biyayya wani zai ce maka ai demokaradiyya suke bi ba addini ba a cikin hadisin Manzala bai warware magana ba ya ce ba su aiki da sunna demokaradiyyar sunna ne take aiki da yi a kaga Manzala ya warware maka magana kuma yanzu matsala ka bi su ka musu biyayya saboda rayuwarka ba za ta yi kyau ba sai a ƙarƙashin su abin je hikima yanzu sojoji na hannun waye hannuna ne ko hannunka hannuwa gabanni ko police suna hannun waye sannan air force suna hannun waye civil defense suna hannun waye dandarobobi da sauran uniform abin nan duka suna hannun waye suna nan shugabanni ba hannu na kwaninka ba ko to yanzu sai ka ce ba za ka yi musu biyayya ba ya haifar da ɗane ido gare ka ba zai haifar maka da ɗane ido ba sannan kuma abin nan da kake jin haushi suna aikatawa zai hana su yi ga gara ka bi daidai sai ka samu abin da kake so ko kuma mazala ne baka mafita ya ce ka bi to bin nan da za ka yi ne sai sa Allah ya tausasa zukatansu su yi abin da ya dace amma in kai bore yanzu misali kai ne a gida matar ka sai ta maka bore tana walar da kai tun girman Allah kana mata abin da ya dace saboda tana maka bore za ka yi mata abin da suke so Isa. saboda ba ta biyayya shine muhallin shahidin ko haka ne to haka shi ma mabiyi ga shugabansa maza Allah ne ba mu wannan mafitar idan muka bi sai mu game sai mu samu sauki a rayuwa sai ce wa in daraba zaharu wa akhadha malu fasma wa ati koda ya daki ka saboda kika ya kwace dukiyarka ka masa biyayya kuma ka ji umarninsa matakar ba ya saka saban Allah ba kuma ji wannan to mu yanzu sai shedan ya ribace mu ai in baka fito ka nuna abin nan ba ai kana nuna kana tsoron su kuma moroba ma ai demokradiya ake yi kana da dama kai opposing din abin da suke so ko haka ne mu musulmi ne muna da tsari sai mu bi tsarin Allah sai Allah ya kawo mana me mafita wa ke kawo mafitan Allah to wa kuka ce mu ba hakan maka ba zai kawo mana mafita ko ba zai kawo mana ba zai kawo mana mafita saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzo Allah biyayya za ku shiryu ina fata an gane har yau fa da muke zargin shugabanninmu ba su kai shugabannin larabawa mugunta ga mabiyansu ba ana samun malamai a cikin musu su fito akan mimbari su yi zagi su zagi shugabanni ba lafiya lau ko ka je kasar larawa yi ka gani za ka sha kamar je zara ka je ka yi in za ka sha ka gani ina fata an gane kaga a nan manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wa shugaba bore ko a ina ne a fili a mimbari a gidan rediyo ko ina ne mazala ya hana mu yanzu shi muke yi ba kuma da sunan ne da sunan siyasa ko shi sa kake gani kullum baya haifan mana da ɗa mai ido sai abin yana ƙara ne lalacewa amma in muka bi dokar Allah da manzansa sai ka ga ya haifan mana da ne ɗa mai ido kuma rayuwa ta yi daji ke muna son rayuwa mai daɗi to bubu da Allah da manzansa sai mu abin nan wani zai ce to yanzu kana nufin kwata-kwata ba sai mu yi wa shugabannin mu nasiya ba waye ce ai musulunci bai ce haka ba ba kowa musulunci ya bashi daman yi wa shugaba nasiya ba ba iri ko irin ka ba irin waɗanda musulunci ya ba haƙƙin su gaya wa shugabanni gaskiya su ne malaman da yanzu misali ba muna kaduna ba duk wani abin da zai faru a kaduna gwamna ba zai yi shi ba sai ya tuntuɓi wa'annan malaman suna da dama direct za su kira shi zai kira su kuma ko gidan gwamnati suka zo shiga ba za a hana su ba saboda an san me a su da alaƙar da suke da shi tsakaninsu da wa da gwamna irin wa'annan mutanen su ne Allah ya ɗaura wa nauyin su gaya wa gwamna ko shugaban ƙasa gaskiya ko su mai nasiha kuma in sun mai nasiha ba musulunci ba ne su zo barinsu? ko kuma inda suke karanta su ce mun gaya mai gaskiya ya ƙi ji ne a ruwansu in suka yaka su masu sun saba wa Allah ce Allah ya jirace su ban ka maka misali ka duba duk malamin da a shekarun baya yake zagin shugabanni kafin shugaban nan ya bar mulki sai ya koma ɗan koren shugaban nan haka ne ko ba ka ba na ba ka ka duba shi ma sai Allah ya jarabce shi sai ya koma yanzu shi ya koma yana wa ya zama yaron mai gidan mai wannan shugaban shi tana so ka ga wannan shugaban sai ka bi ta hannunsa saboda ya saki dukkan Allah shi kuma sai Allah ya jarabce shi haka na faruwa ko baya faruwa to saboda ba karantarwa addini bane addini ya nuna mana muhimmancin shugabanci kuma ba kowa aka ba shi dama ya yi wa shugaba nasiha ba irin wa'annan su ne Allah ya ɗaura wa haƙƙi shi ne manzala ce ka in ƙabila in ya gaya wa shugaba gaskiya daidai in shugaban ya karɓa daidai in bai karɓa ba haddan a laifi shi wannan malamin ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa Allah ji kan malam Abu Mahmud Gumi rama babu wani shugaba a zamaninsa da mana abubakar mahmud gumi baya zuwa ya mai nasiha amma bai taba fitowa ko a cikin karatunsa ba ya ce na je gidan wani na mai nasiha kuma ya ji. shi sa sai Allah ya jefa kwarjininsa a zukatan shugabannin nan kaco kaf saboda ya bi dokan Allah shi kaɗai ne malamin da aka samu a Najeriya in ya baka rubutu ya ce ka kai wajen shugaba jikinsa na bari zai maka abin da yake bayan ka kawo wani saboda ya bi dokar Allah sai Allah ya ɗaukaka shi haka manzo Allah ce ai na yanzu da aka saki layi sai Allah ya jarrace su kowa yana neman in ya toka ya soka ya soka ana da yake su ma sun gano sai a ce to a danka an ba shi kaza ana ba shi kaza sai ce wallahi da mun ba ku gane shi bane yana son addini ba jiya ko shekaran jiya ya ce mugu ne ko baya kaunan Allah yanzu saboda an bashi kujera yanzu kuma ya koma yana kariwa kaje yana tifka da warwara kaji inda Allah ke jarabta irin wannan shi sa in ka ki bin dokar Allah sai Allah ya jarabce ka ba bambancin malami da dalibi ko ga magarin mutane dokar Allah guda ɗaya ce da malami da wanda ba malami ba duk wanda ya saki layi Allah zai mai ukuba to kuma kowa da irin ukubar shi na malami nashi ya fi muni da nauyi akan wanda ba malami ba saboda ya sani ya taci sani an fahimci matsalan Allah shi da mu kuma Allah ya ba mu bin daidai a dukkan mu'amalar da zamu yi da mu. wannan hadisi Imam bukhari da Muslim ya rawaito sa ina fata an gane ko da Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin ya zo da shine a babu ma zukira anin nabi sallallahu alaihi wa sallam min amrihi bi luzumil jama'a wa ikbarihi anna yada Allah ala aljama'a shine hadisin da zamu karanta a gaba kenan malam yace wa hadithu usama bin shuraikin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة حديثي دقى أسامة بن شريك أو شريك anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa qal yace yadullahi alal jama'a hannun Allah yana akan jama'a mutane da suka haɗu akan gaskiya da sunna suka yi ruko da shi to hannunsa yana tare da su yana agaza musu yana ɗaura su akan daidai kuma suna tafiya akan daidai a wata ruwaya ta abdullahi ɗan umar dan khattab ce, ma kana Allah li yajma'a hadhihi al-umma 'ala ad Allah ba zai taɓa haɗa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka ba a ce duka al'umma sun haɗa akan abu guda ɗaya hata ne Allah ba zai taɓa yi ba wa yadullahi ala al-jama'a wanda shi ne wannan ruwayar ta wannan hadisi hannun Allah yana kan al-jama'atu Allah yana son mutanen da suka kafa akan gaskiya to Allah zaka ga yana tare da su ko da yaushe yana ba su agaji kuma yana ba su kariya sannan kuma yana daura su akan daidai saboda me yana tare da su ina fata an gane a wata ruwaya sai ya ce fa alaikum bi sawadil a'zam na hore ku da ku bi duhu mafi girma na tarin mutane da suke kan sunna fa innahu man shadda shadda fi nar duk wanda ya zama bare ya kibin jama'ar da suke kan sunna kan daidai to zai zama bare a wutan jahannama wato ya ce a ni ba ruwa na kai ni barin jacin gana kawai to zai fada wuta amma shi matsalar kaga anan yana nuna maka mahimmancin wannan malam yace wannan hadifi a ah, ibn abi asim ya da shi a cikin sunan mujalladin farko shafi na arba'in kuma imamu nasiruddin albani ya tabbatar da ingancinsa shine ya zo a cikin babu ma zukira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min amrihi bi luzumil jama'a wa ikhbarihi anna yadallahi ala aljama'a ina fata an gane to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kwadi da mutane su kasance kan jama'a wanda suke kan sunna amma ji matsalan wanda suka lizunci suna tasa wa abbasin ibn abbas ala qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jama'a hannun Allah yana tare da jama'a ta sunna Wani suke kan sunna ta farkin Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su ketare ba Ko Allah na tare da irin wa'annan mutanen to yanzu sai kai kanka adalci mutanen da ka tabbatar duk komai nasu na rayuwa suna bin abin da Allah da manzansa ne ya ce a bisa fahimtar sahabbai su ne akan jama'a ina fata an gane sai ka bi su sai ka huta ji matsalan ba wani ba wata kungiya da ake magana anan yanzu ana maganan jama'a ce masu kan sunna ana maganan kungiya bace ji matsalan bai ko da kungiyan a sunanta akwai alama ta sunna amma ba ta aikata sunna ba ita ake nufi ba ana nufin jama'a ta musulmi wanda suka haɗu kan daidai kuma daidan nan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbansa Allah ya samu dace wannan hadisi malai yace akhrajahu at-Tirmidhi Imam at-Tirmidhi ya rawaito sa fi sunanihi kitabul fitan wato kitab na fitana babi na bakwai hadisi namba ta 2166 وقال هذا حديث حسن غريب tirmizi ya ce wannan hadisi hasani ne gharibi mafi galibi idan imam at ya yi amfani da wannan lafazi to yana kasancewa hadisi mai rauni amma hadisin bi shawahidihi ya inganta sai malam ya ce wa hadith ibn abbas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama qala hadith abdullah ibn abbas har ila yau Allah ya kare yadda a gare sa da mahaifinsa yace qala eh, yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa yace man ra'a min amirihi ma yakrahu falyasbir alaihi duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda baya kaunan aikin nan amma shugaban na yi falyasbir فعل مضارع مقرون بلام الأمر كو يدل على الوجوب دائما جملة شرطية كو من رأى من أميره ما يكره وانا الرواية أي رواية من رأى من أميره شيئا يكرهه كاقا يفتو النكرة في سياق الشرط تفيد العموم wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda shugaban yake yi mara kyau shi kuma yana kyamatan wannan abin sai manzala ce falyasbir alaihi yayi hakuri akan wannan abin yanzu me manzala ke gaya mana eh ayi me hakuri to kai wani amfani zaka samu idan ka ga wani shugaba naka da wani aibi ka yada a social media kai wani amfani zaka samu eh kai wani amfani ya baka wannan yada wanda kai kaga yanzu wanda ma ba su sani ba me sun sani wanda da suna ganin shi da kima sun daina ganin shi me da kima ta dalilin za ka je ka gaya wa Allah gobe kiyama yanzu dai ga abin da mazala ce ko duk wanda ya ga wani abu shugabansa wanda baya kaunansa ya yi haƙuri yanzu umarni Allah ya baka ko haƙuri a matsayin ibada ko ba wai don kana kaunan abin ba kuma ba wai don kana lale da aikin da ya ba a'a kai jarabawa ce a maka an ce ka yi haƙuri gobar ka ji jawabu shan ba ina human jamaa shibran duk wanda ya saba ya bar jama'a da Manzala Allah ya ce abisu wanda suke kan sunansa da abinda sabai suke a kai daidai da ɗani ɗaya famata kuma ya mutu a haka illa mata mitatin jahiliyatin face ya yi mutuwa irin ta maguzawa akwai matsala ko babu to kaga ashe kenan duk halin da muke ciki yau mu muka bude kan mu kufa kaga yanzu mazala yana karanta da mu tarbiya ne ko ba wai dan ana maka ana farin ciki da abinda wa'ansu daga cikin shugabannin suke mara kyau ba a'a kai yanzu jarabawa ce ake maka kai hakuri kuma hakurin nan ibada ce kan waye ce kai manzo Allah ya ce kai to in ma baka yi ba me kai sa kai eh haka ne magana in ba baka yi haƙurin baka samu lada ko to me zaka yi ka isa kai wani abu fa abin da zaka iya yi to gara ka yi hakurin ka samu ladan a wurin wa Allah kuma sai kai musu addu'a a boye Allah shirye su ina fata an gane idan ya shirye su zaka ji dadi su ma me za su ji dadi saboda ka taimaki kanka kuma ka taimake su dan ina ka taimake kanka shine ka musu addu'a ta shirya in suka shiryu in suka fara ayyuka na alkhairi waye ne fa kowa amfanuwa kai ne ko da 'ya'yanka da zuriyarka to shi sa wajibi ne kai musu addu'a kuma in kaga suna yin wani abu mara kyau ba wai zaka dinga yayata wannan abun bane ina fata an gane kamar yadda mu yau muke a Najeriya jira muke a faɗi ko wani sanato ko wani house of assembly ko house of representative ko wani gwamna yayi wani abu sai ka ta yaya ta abin wai irin dande a zubar da mutuncinsa biyo sunan ka sori ka shi kanka kaga ka saba dokarwa Allah da manzansa sai kuma sai Allah jarabce ka sai ka ga a gidanka an yi abin da yafi wannan muni kuma haka ne fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri al musibatu azabu in kace baka sani ba musiba ce in kuma ka sani ka take sanin bala'in yafi muni kana fata an gane to saboda haka wajibi ne mu tarbiyyatar da zukatanmu wajen bin shugabanninmu saboda addini ne amma ji matsalan ba wai ra'ayi bane yanzu a siyasa bane balle ka ce a dan jam'iyya kaza ne ko yana wa jam'iyya a yanzu addini ne ake magana kuma idan aka zo magana addini da wancan jam'iyyar da wancan jam'iyyar dukkan su ai musulmai ne ko kuma dukkan su suna neman dacewa ne ko to duk ku zo mu haɗu mu bi daidai a bar maganar sentiment a gefe yanzu dokar Allah da manzansa ake so in ni da kai muka bi sai ka zama zauna lafiya amince wannan matsalar amma ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin Kitabul Fitan babi na biyu hadisi namba ta dubu da hudu haka zo a cikin Sahih goma mujalladi uku shafi na biyar Imam Muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa hadisi namba ta tara sai mu tashi akan hadisin Abdullahi ibn Mas'ud idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am ibrahim eh Allah sani wa na'am نعم ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا نعم wannan abin da muke kokarin waɗannan shugabannin da muka san ba su gani yi kokarin a ce an kawo su kada wannan ayar da ya aiki a kan al'umma na'am to ai wannan ba zai hana aikin ayar ta aiki ba dalilin mu mabiyan fasikai ne shi sa Allah ya bamu shugabanni fasikai irin ina fata ba saboda lokaci ba na so na kawai ta ina fata an gane dalili Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ya afka mutane na jarabawa sai in su sun canza kaga halin da muke ciki a yau canzawan mu ne ya sa ne Allah ke jarabtar mu da irin wani hali to ni da kai sai mun gyara sai Allah ya kawo mana canji wani ya zo ya samu Ali bin Abi Talib yake cewa me yasa a zamanin sayyidina Abubakar da Umar ba a musu bore kamar yadda aka yi maka bore da sayyidina Usman sai sayyidina Ali ya ce dalili shine a zamanin sayyidina abubakar da umar irina da irin usman su ne mabiyan sayyidina abubakar da umar amma a zamanin sayyidina usman da zamani na irinka da irinsu su ne mabiyana shi sa kuka walar da mu amma ji matsalan amma ji to mutane yau sai suka kafa fahimtar abin cewa laifin da ake yi shi ya Allah ya narka shi a cikin ɗabi'unmu ne ba mu shugabanni daidai da mu haka Hassan al-Basri ce, kamata kunu yi walla alaikum yanda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku wato in kuna zama in kuka zama mutanen kirki za a ba ku shugabanni me mutane kirki amma in kuka zama mutanen banza to haka za a ku shugabanni kiran ku abin ji matsalan to mu ne muke bukatan gyara ɗabi'un mu idan muka gyara shi kaga Allah ya kama da canji Amince ji amma wai cewa a ce dole sai sama ya gyaru sannan kasa zai gyaru ina wai saman nan daga ina ta fara eh, to kaga wannan magana ai kawai ta faɗi ne a cikin suke ko kuma suka narke suka zama sama ko to yanzu ka duba abikun mutane shi ke nuna maka irin mutane. ba na kama misali kwanaki a nan ba mutum ne ya ɗauki kuɗi aka ba shi kuɗi da je sa a banki daidai nan hanyar kallo yana rike da kuɗi a buhu a kan mashin a goya shi yana cikin tafiya sai wata mota ta zo irin ta dab da buge shi suka ɗan gigi sai kuɗin ya faɗi mota wata mota ta hau ta taka sai fur kuɗin ya faɗi wallahi mutanen da ke wajen kawai sai warwasu ake ta yi wow wow yana ihu yana jama'a ba nawa bane aike na aka yi mutane na ta iban kuɗin nan yana kuka yana jama'a ku taimake ni ya ce mutane uku kaɗai suka taimaka mata ne suka tattara mai kuɗin a cikin miliyan biyu dubu ɗari biyu da hamsin aka samu wannan matan suka tattara nan ya zo DITV alheri rediyo a TV yake cewa don Allah jama'a wanda ya san ya ibo wannan kuɗin don Allah yana gama shi da Allah ya kawo DITV ya hajji saboda kuɗin nan ba nashi bane aikensa aka yi shi kuma mai kuɗi ya ce ba ruwan shi sai an biya shi shi kuma bai san inda zai samu wannan kuɗin ba irin wannan mutane ne suke son shugabanni su samu shugabanni mutanen kirki fa mai kuɗin a gaban su ka gaya min irin wannan aka ba su ofis saboda haka laifin mu din namu ne matsalar amma kullum idan mun zauna ba ma yi wa kan adalci

a'a ba wai ya yi mutuwan maguzawa kaga irin ɗabi'a ce ta maguzawa wannan ɗabi'a da muke ciki yanzu ɗabi'a ce ta maguzawa wanda ba ruwansu da Allah ba ruwansu da manzo Allah ba ruwansu da addini sai me duk abin da ya sa ya faɗa kansu saboda ka alama ce ta mutum yayi mummunan cikawa in ya je lahira sai an ɗan sai an dan yi retouching ɗinta eh, sai ya je remedia. tukunna kafin ya zo shiga aljanna to kaga akwai matsala Allah ya shirya da mu da eh, kai ne na karshe ko saboda lokaci na'am to bari Sai eh, to ina zuwa Malamin ya ce me hukuncin malamin da ya duka ɗaliban sa akan fita sai mu ce Allah ya shiryi malamin kuma Allah ya shiryi ɗaliban in ya bi shi ya bi shi akan halaka shi sa ko da yaushe shi malami yana ɗauka mutane ne akan gaskiya ina fata an gane akan daidai saboda aka kada ya sa son rai a ciki kuma kamar yadda ibnu taymiya yake cewa malami yana samun daraja da ɗaukaka gwargwadon bin sa haka kuma yana samun kaskanci gwargwadon rashin bin sunnansa sai ga hadisin abdullahi dan umar wanda imamu hakim ya fitar a cikin mustadrak yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba ju'ila dhulla was-sagharu ala man khalafa amri Allah ya sanya kanci kankanta duk mutumin da yake bin dokar sai Allah ya kama kankanta kanci amma yanzu matsalan sai mu ce shi Allah shirye shi shi kuma ɗalibin Allah sai ya gano eh na'am Alhaji Bashir na'am eh eh <laughs> na'am eh eh eh eh <laughs> ai yana sayar irin masu sayar da mota oda aka bashi shi kuma yana gudu ya kai kudin eh kaddara eh kaddara to kaddara ce ta shi. <laughs> eh kaddara ce eh akwai sakaci amma dai kaddara ta haushi ni saƙon da ya kama kawo mana wannan misalin irin wa'annan mutanen ne ba suka ce suna son shugabanni masu adalci ko ba ka bane su kansu sun kasa yi wa kansa adalci to yaushe za a yashe za su samu wanda za su yi musu adalci eh eh eh Eh. Eh. Eh. Allah bai samu dace Allah ya samu dace Allah kuma ya shirye da mu ya hamu ikon mu daidai eh fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk